بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم السلام عليكم الله وبركاته wannan ɗan takaitaccen sako da nake so in yi ta ta nasiha da kuma jan hankali zuwa ga wata baiwar Allah wacce ta yi wasu 'yan jawabai wanda mutane da dama suka yi ta kirana da kuma tattaunawa da wasu 'yan uwa dangane da matsalar wanda da ban so in yi ce komai ba bayan wannan jawabi na ta wata ake ce ma aisha yasifu kan wacce ake ce ma 'yar gwagwarmaya kenan akwai jawabi da suka yi tare da legit hausa wato shafin legit hausa wanda ta yi wasu jawabai a kaina ni da datta a salafi wanda take cewa ni da datta a salafi mai mata kazafi wanda na ga shi dan uwa malam datta a salafi na ga yayi wasu jawabai da kuma martani zuwa gare ta da amani yadda nake daukan fuskan abin ba daidai ne da shi malam datta a salafi a mu kamar yadda kowa suka sani mu masu da'awa ne kuma masu son mutane ne su fahimta duk wanda muke marsiha ko kuma jan hankali ba ma yi don mu tozarta shi ko mu wulakanta sa ba ma yi don kuma ya kunyata ko ya tozarta muna ne don Allah subhanahu wata'ala ya ganar da shi ya fahimtar da shi ya zo mu gudu tare mu tsira tare duk da kasancewa mutane suna mana fassara kala-kala akan nasihu ko jawabai ko sakonni da muke yi a kafar social media wannan yasa da dama wasu sun fassara mu ido a wato ainihin ta fuskoki da yawa amma duk fassarar da jama'a za su yi fassarar da Allah ya mana shi ne daidai masu hikima suna cewa lan kaima umurna hatta kula lil muhsin ahsanta walil a asa'ata lamarin mu ba za su daidaita ba su tsayu har sai mun faɗa ma wanda yayi daidai mu ce kai daidai wanda ya kuskure mu ce kai kuskure to saboda haka a wannan babi ta udu ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana Aisha ya sifu jawaban da na yi a baya a kanta da sauransu wanda wasu hatta wasu manyan malamai ma sun kikira ni dangane da wannan jawabai da karfafa gwiwa da kuma fatan alheri saboda ƙoƙarin ganin an dakile masu barna to a wannan hanya da ita ta ɗauka cewa an mata ƙazafi ko shakka babu a ba gaskiya bane kuma ba daidai bane. gaskiya ce aka faɗa kuma nasiha ce wanda ake ganin ta kaman kazafi wanda kuma wannan kalma ta ƙazafi ta shahara a bakunan makiyanmu ba dama ka fito ka faɗa gaskiya sai a ce ka yi da dama wasu sun kunyata a lokacin da muke fitowa mai magana alhali muna da dalilai akai ba na magana sai da dalili to saboda haka dalilin ne yasa muka yi jawabi an sha turo min maganganu akan aisha ya sufi in yi magana akai amma in ban da dalili kwakwara ba na magana akai an ta ce mai yan kano kaza ne ban ga bidiyon ba kuma yi magana akai ba an ce ta yi kaza ta yi kaza abin da na san na yi magana kai shine abin da ya tabbata min kuma akwai bayanin wanda na yi na karshe akan ta shine jawabi kan raddi kuma maganganu da ta yi akan babban malamin Dr. Isa Alfantami wanda na ɗauko aka ɗauko bidiyo aka jona na yi jawabi na warware bayanin ta wannan shine abin da na ta yi bayani ta ce an ce mijinta ba musulmi bane wannan datta asalafi ya faɗa saboda haka ba ni bane wannan shine za ta nemi dalili a wajensa sannan kuma ta ce na ce ta cire hijabinta a ina nufin cewa ayyukanta da take na hijabi yana bata musulunci suna da cire shi ta yi da zai daina bata hijabin to amma hakan nasiha ce zuwa gare ta yar uwa Aisha Yusufu wallahi duk abin kuka ga muna yi wa'inda suke bibiyan mu a shafuka wallahi ba ma idan mu tozarta wani muna yi ne dan mu faɗakar mu gudu tare mu tsira tare Aisha Yusufu aikin da kike ba aikin musulunci bane ba aiki ne na a zo a gudu tare a tsira tare ba akwai abin da ake kira mura'atul masalih mafa'ul masafasid akwai abin da koda gaskiya ne amma in kasancewa barnar da za ta jawo tafi alheran da za ta barin ta shi yafi alheri kina ta akwai masu zuga ki mabiya da zaki ga yawan mutanen da ke bibiyan ki suke supportin nashi ba musulmai bane in a cikin musulman ne lalatattu ne babu ruhin addini a tare da su sifa kuma ta mace mutum ya kirki ba ta kama da irin wannan sifar ba to saboda haka nasiha zuwa gare ki masu tunzura ki masu zuga ki har ana gaya miki cewa an miki kazafi wai ni na miki kazafi ba san ki suke da alheri ba kuma in ma sun yi supportin naki anan ba za su yi supportin naki a lahira ba Allah ya faɗa cikin Qur'ani ha antum haula'i haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum al qiyamah am yakunu alaihim wakila kun kare su a duniya wa zai kare su akan Allah ranar kiyama game da Allah ya kare Allah wajen yi musu azaba ko kama su wa zai iya ba wanda zai iya haka wannan shako ne zuwa gare ta da ire-irenta cewa nasiha ce wannan abin da kike da sunan musulunci da sunanki da kuma riga ta musulunci ba komai yake jami musulunci ba sai aibu sai cutarwa sai zargi sai damejin ɗin image na islam wannan is out of islam abinda kike yi ba wanda kike zargi sai yan uwa musulmai ba kaza kaza wanda ke kin san kanki abinda kike akwai karerayi a ciki akwai kin addini a ciki aka ki hakuri ki ba Allah kuma ki janye daga abin da kike yi mu masu nasiha ne zuwa gare ki kuma malamai masu masu faɗa na cewa da Hausa cewa sauke gyara kayanka bai zama sauke maraba ba masu larabci ne cewa kullu man hazzaraka kaman basharaka duk wanda ya ce kai taka tsantsan daidai yake kaman wanda ya ce ya maka bushara wanda ya ce ka gyara ai kaman bushara ya maka kaka duka wanda suke social media da wa'inda suke bangaren wasu firak duka wallahi duk nasihar da nake da mutane suke fassara ta ta fuskoki da yawa ni Allah ya san zuciyata ina yi ne dan a gyaru kuma da dama wasu sun gyaru da ikon Allah saboda nasihunmu da yawan maganganu amma ba bukatar mu fito mu gaya mace cewa ne ya shirye saboda mu saboda dan Allah mu kai da haka da dama mutane sun karba kuma suna fahimta ba ma so wai mu yi in ka ce wai kuma dan neman suna ake da wa za a nemi suna yaushe aka sa Aisha Yusuf yaushe ta bayyana hadda za a nemi suna da ita haka da ire-irenta da 'yan boko a aƙida irinta dukkan kuma na kiran ku zuwa ga addinin Allah addinin gaskiya ku gyara imaninku wallahi duk abin da za a baku na support da jin daɗi ko kuɗi ko wani abu don ku rusa al'ummar musulmi da al'ummar arewa a duniya ne za ta muku amfani a lahira kuma abin da zai mu sai aka wannan shine jawabi na cewa wannan jawabi da ake cewa kazafi ba wani kazafi duk wanda ya je jawabi na san ba wani kazafi a ciki jawabi ne wannan magana cewa wai mijinta ba musulmi wanda ki je ki nemo wanda suka fara ni ban faɗa ba wannan shine jawabi kuma nasiha ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh